mu gafartawa juna laifukanmu hoto na tara ku saurara wata rana wani sarki ya ga baransa wanda yake bi bashi mai girma a wurinsa kimanin jika ɗari uku waɗanda baran baya iya mayan masa saboda haka sarki ya umurta a sayar da baran nan da iyalinsa su zama bayi baran nan ya roƙi sarki ya yi masa hankuli ya kuma ƙara masa lokaci domin ya mayar masa da kuɗinsa. Sarkin kuma ya ji tausayinsa, saboda haka ya yafe masa bashin duka. Amma ku duba abin da ya faru cikin wannan hoton, baran ya fita ya sami wani mutum wanda yake bi bashin kuɗi ƙanƙane, wato kimanin dala arba'in ya yi ƙoƙari ya matse masa wuya kuma ya umarce shi ya biya masa bashinsa amma sabili da bai biya shi da sauri ba ya kulle shi a kurkuku wasu barori kuma sun gaya ma sarki wannan labari sarki kuma ya yi fushi har ya shigar da mugun baran nan cikin kurkuku inda baya iya fita domin baya da kuɗin da zai biya sa bashinsa. Allah za ya yi mana gafara cikin dukan abin da muka yi masa, amma dole ne mu gafarta ma waɗanda suka yi mana laifi kuma.